السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فترة خطبة كيو ci gaba ce akan huduba biyu da suka gabata akan yadda Allah maɗaukin sarki yake siffanta mana wato ibadun rahman da Allah yake cewa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ard hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama mun yi huduba biyu a dunkule mun faɗi dalilan da ya jawo Allah ya sanya waɗannan mutane suka zama bayi ya raba su ga raka kai ibadur rahman to bayan godewa Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda shine mai iko akan kowa da komai ikon shi kuma ya mamaye kowa da komai bayan shaidawa Allah maɗaukin sarki shi kaɗai za a bautawa ba shi da abokin tarayya kuma Allah maɗaukin sarki mai iko ne akan komai Allah maɗaukin sarki yana gaya mana bayan Allah wa waɗanda suke tafiya a bayan ƙasa suna tafiya a tsanaki da nutsuwa kuma idan masu wauta suka musu wauta ba sa mayar musu da martani mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne kuma manzan allah ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa allah ya zaɓi waɗansu bayi nashi wa'inda wannan bayi ya keɓance su ne domin biyan bukatun mutane idan duwar mai bukata ya zo wurinsu yake zuwa su kuma su biya wa'annan bukatu din yace wa'annan su ne wa'anda Allah ya amintar da su daga azabar ranar tashin alkiyama Allah ya dadin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sabansa da alayensa da matansa da duk ya koyi da shi zuwa ga wato tashin har zuwa tashin alkiyama bayan Allah ina wa kaina wasici da kuma ku da takawa wato takatsantsan da Allah maɗaukin sarki domin Allah yana cewa ya kuwa inda ku yi imani ku yi takatsantsan ga Allah maɗaukin sarki sannan kowace rai ta duba ta gani me ta gabatarwa wato jiyanta me ta gabatarwa jiya menene ta aikata Allah mai bada labari ne akan abin da kuke aikatawa yayin uwa masu albarka daga cikin siffofi guda goma sha biyu da Allah maɗaukin sarki ya yi bayaninsa a cikin wannan ayoyi a ƙarshen suratul furqan mun ɗauki ƙwaya biyu su ne waɗanda za mu yi bayani a kansu daki-daki siffa ta farko ita ce hali na tawazu hali na ƙanƙar da kai hali wanda yake sanya mutum baya jin cewa ya fi kowa inda Allah yake cewa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahum jahiluna qalu salama kalman wa ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna ita ce zamu magana akan ta sai kuma hali na biyu shine wa idza khatabahum jahiluna qalu salama in Allah ya sa muka iya tantance wa'annan sifofi guda biyu sai mu duba ko mu auna da kawunanmu shin wa'annan sifofin guda biyu mun siffanci da su ko kuwa ba mu siffanci da su ba idan ba mu siffanci da su ba ya za mu yi mu siffanci da su halaye ne wanda Allah maɗaukin ya bayyana mana ya ambaci ƙasa na alal ard suwaye bayan Allah mu ne wanda aka halicce mu da me da ƙasa muna tafiya a bayan ne a bayan ƙasa sai ana tunatar da mu da asalin abin da aka halicce mu da shi in dai ka tabbatar cewa da ƙasa ta halicce ka ƙasar nan fa taka ta ake yi ana taka ta da kabobi da sawaye da komai so wani irin ɗagawa za yi wani girman kai za ka yi me kuma wa za wa girman kai saboda haka Allah yake cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra daga kasar nan muka halitte ku cikin ta zaka koma ina jin daga makon da ya wuce zuwa yanzu waɗanda aka mai da su cikin kasa Allah kawai san adadin su an mai da su ciki sannan suna nan suna jira ranar tashin kiyama za a yi ne za a fito da su mu tana nan tana zuwa duk za mu shiga wannan ƙasar saboda haka ke nan babu maganan girman kai ko faɗin rai a cikin suratu wata sura daban ba wannan ba cikin suratun kahfi wani mai arziki mai ɗagawa sai suke tattaunawa da abokin muhawararsa yana nuna masa shi yana da arziki yana da ƴaƴa ya san manyan mutane ya san kaza shi ne komai don haka wancan banzan bazara ne ba kowa bane sai yake tunatar da shi me yake ce da shi qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula Allahu akbar yanzu ka kafin cewa wanda ya halitta ka tushenka daga ƙasa ne tushenka ƙasa ne sa'an nan kuma ka zo ka zama ɗugon mani sannan Allah ya halittar da kai ya fitar da kai mutum kamar yadda kake ganin kanka to wanda mai za ka gadara ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aika mu'azu bin jabal zuwa yaman sai yake sai da shi tawaza aukalla, ka kaskantar da kanka sai Allah ya ɗaga ka na'am ka kaskantar da kanka Allah madaukin sarki zai ne zai daga ka a cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ke man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda yayi ne duk wanda yayi kaskantar da kai to Allah madaukin sarki kuma zai daga shi ashe kun ga wato ba kai ne zaka dinga fankan fankan kana yi kaman tolo tolo ba a'a kai ka dinga ka zama mai tawadu Allah ne yake daga darajar mutum ya kai shi inda baya zato ba mutum ne yake daga darajar shi ba mutane nawa suke da sun hau mulki za su sa hotunan su duka ko har doka ne ma in baka sa hoton mutum ba sai kai za baka koyi to sa hoton ya sa a girma masu bai sa a girma masu yau sai na abubakar muna ganin hoton shi umar usman ali muna ganin hoton su kai sahabbai tabi'ai muna ganin hotonsu tabi'i tabi'ina muna ganin hotunansu amma da ka ce abubakar siddiq ya kace radiyallahu anhu ko laƙabi ba a masa inda za ka zo ka ce sheik abubakar ba wanda zai tuna ba wanda kwakwalwar za ta kama maka cewa abubakar sayidu na abubakar kake nufi ko ba ka bane inda za ka ce sheik umar sai a ɗauka sheik umar fallata kake nufi in anan kace shek abubakar ya ce shek abubakar gumi shi aka sani da wannan lakabi amma wa'ancan ba ruwansu da lakabi lakabinsu Allah ya musu daga faukarsa ba samawat shi ne duk lokacin da aka bance da kace rahimahumullah Allah ya rahamshe su to ƴan uwa masu albarka wannan aya tana nuna mana shi ta a cikin wata sura ta Luqman Allah yake bayyana mana lukman hakim yana wa ɗansa wato ainihin tarbiya yana cewa wala tamshi fil ardi mar'a innaka lan taqrqa al arda wa lan tablugha al jibala tula wannan suratul isra'i kada kai tafiya kana a bayan ƙasa kana mai fankama kana mai takama kana mai jiji da kai duk karfinka ba za ka iya huda ƙasa ba akwai wani mutum saboda ƙarfin shi yake huda ƙasa amma wanda Allah ya ɗaga shi ba annabi ibrahim dutse ya taka ya yi lamba wa dutsen ga nan kuna gani a makamin ibrahim inda ya tsaya yake gina ɗakin allah sai ga kabobin shi sun lotsa dutsen wannan shine allah ne yake daga mutum yake nauye ya shi yake bashi daraja amma mutane duk abin da za su maka shirme ne su daga ka yau gobe su sauke ka yau su maka kabbara gobe su sauke ka su zage ka wannan shine hali na mutane saboda ka kakka rudu da abin da mutane suke maka sannan kakka rudu da zargin mutane ka yi abinka don Allah ba ruwan karbatin mai yabo ya yi yabo ya yabe ka ne don ka dace da ra'ayin shi mai zagi ya zage ka ya zage ka ne don ka saba wa ra'ayin shi so amma in kai don Allah ka huce wa kanka ka huce wa zuciyarka don haka yake gaya wa Allah yake gaya mana kada ka yi wannan sannan kuma ba za ka kai tsayi ba ba ka kai dutse tsayi ba duk inda ka kai da wayanka ba ka kai dutse tsayi ba a cikin wannan sura ta lukman da muke magana lukman yana ga ɗan ɗanshi wala sa'ir qaddaka linnas mutum yana magana kana kau da kai saboda bai kai ka ba yana miƙo maka hannu baka ma mai da shi mutum ba kawai ka mika hannu kana magana da wani to to shikenan shikenan Allahu akbar wataƙila wannan da zaka mika mishi hannun ku yi musafaha ka kalle shi ka bashi mutunci shi ya baka mutunci sai Allah ya ce ya gafarta muku saboda halin da kai da shi so baka san waye shi ba wannan mazahir da muke gani duk shi ne ba shi ne ke nuna mana mutum zai nuna maka yana mai tsoron Allah ne ta kawa yana haka amma Allah ya san shi waye saboda haka ya gaya wa ɗansa karewa haka wala tamshi fil ardi marhan kar kai tafiya kana man kama kana takama inna allaha la yuhibbu madha kullu muqtalin ce fi mashika a lokacin da kake tafiya ka tafiya matsakaiciyar tafiya kar kai tafiya ta gadara wata ran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani sahabi a fagen daga yana tafiya haka a filin yaki sai manzan Allah ce irin wannan tafiyar ne Allah baya so sai dai a irin wannan wurin a irin wannan wurin ya kamata kai irin wannan tafiya ka nuna musu zanka ba komai bane domin kana nema ka tafi ne wajen ubangiji za ka mutu ne ka shiga aljanna to ga darar ka kenan amma anan ka sa riga kana fankama dan cikin ka ya kulle shi kenan yanzu nan zai kaga an zo ana cire maka babbar rigar har da cikin sai an cire ana yayyafa maka ruwa ana maka bibita to ina nan gadara a wurin ba wanda zaka wa gadara dan adam kenan waqadun min sautika a lokacin da kake magana kai magana a hankali wannan zan kira ga mata da suke tafiya wurare ko asibiti da sauransu ka ji sun je wurin cin kasuwa ana so namiji ma ne sauke muryar shi ta zama sassauka ko nan da kaji ina daga murya saboda na baya duk su ji da wanda suke waje in ba saboda ina maganan ba ka jin abin da ka yi ka fara gyangyaɗi kuma sai zama masallacin ya zama wajen bacci inda za ka zo ka huta amma dole ne a motsa ka kana jin bacci a hana ka bacci domin ba bacci ka zo yi ba ka koma kan gari ka kwanta nan ne za ka yi bacci amma nan ka zo bautan Allah ne ka zo neman yardar Allah ne sai yake cewa inna an karar aswati da hamid wannan siffa ta farko kenan sifa ta biyu da Allah ya ce mana wa idza qatabahum aljahiluna qalu salama sifa ce ta hil hakuri hakuri mai tsanani wanda yake fi sabar alhilmu ya fi sabar domin alhilmu khulqun yatakallaqu bihi al-insan shine wanda ya mallaki abuwa ga wanda ya zalunce shi wanda yake tunkuɗe mummunan abu ga wanda ya mishi kyakkyawa wanda wanda yake tunkuɗe mummunan abu da kyakkyawan abu mutum ne maka mummunan abu sai kai ka zo ka saka mishi da kyakkyawa wa'annan siffofi siffofi ne wanda yake mafi girman siffofi ga musulmi da ya kamata ya mallaka ba wanda zai siffatu da wannan siffa sai mai hankali sai wanda yake haƙuri shi ya kai mutuka sai mai abuwa sai wanda ya kasance mai haƙe fushin shi sai mai wanda ya kasance ba a iya tunzura shi wannan shi ne ya fi ƙarfin asabar don haka Allah ya sifanci da wannan siffaye siffofi masu tsimbin yawa ya ambata su a cikin ayoyi masu yawa a cikin Qur'ani anan dai Allah ya ce wai za ka humul jahilu na qalu salama ba ana nufin idan jahili wanda bai da ilimi ba a'a jahili na wawa wauta wanda ya maka wauta kamar yadda imamu shafi yake cewa wala kada amurru alal la'imi yasbuni fa madaitu sammata qultu la anini yace so da yawa ina wucewa ta titi sai a samu wani matsiyaci ki sai zage ni imamu shafi'i ba to yau kai in an zage ka kuma sai me in dai irin waɗannan mutanen an zage su a can baya kuma ka tura annabi sallallahu alaihi an kira shi majnun an kira shi kazzab an kira shi sahir to kai kuma matsayinka na malami dan an kira ka da wayannan sabobin sai me ba komai Yake ina wuce ana zage na fa madai ta san mata kulli la ya amini sai in wuce ina tafiya in ci ba da ni yake ba wai irin sai an kula kashi yake ɗoyi wani bawan Allah yana cewa ana hurrun wa masluku kullu hurrin mazhabi ma kunti gawi wala muta'assibi ni dane tabarkin da kowane ɗa yake bi shi nake bi sai dai ni ba wawa bane bana ta'assubanci yace li an arudda masa'atan bi masa'adin law annani arda bi barkil qulladi zan iya mai da mummunan abin da aka min zan iya saka wa mutum da mummuna amma da zan yi hakan to na yarda da holo ko hadirin kaka tunda ba zan yarda da in an yi hadirin kaka cewa wannan hadiri zai yi ruwa ba to ni ma idan mutum ya mun sharri ba zan rama masa da sharri ba yan uwa masu albarka Allah madaukakin sarki yana cewa wannan sifa mai muhimmanci yana cewa wa yadra'una bil hasabati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الله أكبر da muna bin koyarwa yadda Allah madaukin sarki yake tsara mana wallahi da mun huta da duk wani fitina ka gani idan an maka mummunan abu shi mai iko mai karfi mai muru'a idan ya ji karfi ko da wani ya mashi abu zai ce sai na rama sai na intikami amma zuciyar shi da maru'ar shi da mutuncin shi ba zai bari ya rama wannan abun ba da ya samu lokaci sai kuma ce na yafi ku duba duk malaman ahlus sunna idan yan bidiya suka kai ushaya suka yi su aka kama su aka daure su aka aka musu abin da aka musu a yayin da suka dawo kuma su suka kafa suka daba madaban mulki za ka ba ta saraba sai ce sun yafe wa'ancan imam ahmad bularin da aka masa da aka zo ana kankare mishi ana masa operation ana kankare mishi wurin da wurin ya kance in aka tabo inda ya ji zafi sai ce Allah gafarta wanda ya masa wannan bulalan Allah gafarta wanda ya masa wannan bulalan wannan shine halaye na gari abin da ya kamata mu kwaikwaya kenan shin za mu iya kwaikwaya abin akwai matsala akwai wahala sai ka kaman cewa gajiyawa ne Allah madaukin sarki yana ce mana ya siffanci da wannan siffa ta hakuri ta ƙarshe yani la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai yace wallahu gafurun halim abinda zuciya ka yi Allah bai kama ka da rantsuwa da kake yi wallahi na ci abinci na koshi zo ka raka nuri wallahi na gaji zo ka min kaza wallahi na gaji Allah ba zai hana ka wannan ba to amma idan kai din kuma Allah ya ce shi gafurun ne rahim zai gafarta maka wa'lamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaru wa'lamu anna allaha ghafurun halim Allah gafurun halimun ne kaga duk anan gurin gargadi ne amma sai ce maka shi mai rahama ne kuma mai ainihin jajircewa da hakuri Allah madaukin sarki yace inna allaha gafurun halim ƙaurin ma'arufin, wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbawa hada wallahu ganiyun halim duk abubuwa ne da Allah madaukin sarki faɗa bayan Allah da ƙarshe kurba tana magana akan waɗansu daga cikin bayan Allah Allah ya ba su aron wannan sunaye Kamar annabi Ibrahim Allah ya bashi aron wannan sunan yace wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halin, Allahu akbar kuma annabi Ibrahim da ya ja jaka shi kullum. da ya ji abu sai kokari yayi addu'a ce Allah ya sa a cikin rure shi nan da nan sai annabi Ibrahim ce rabbi habli min as-salihin daga cikin 'ya'yan da zaka bani Allah ka bani ƴaƴa na gari ta da hai ta ji Allah ya ce fa na bi gulamin halim Allahu akbar aka sake ba ɗansa wannan sifar kuma to mu ma yi muke rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yan uwa wannan ita ce fasarar hudubar mu kuma anan zamu takaita insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu وسع كل شيء علما Wa ان لا اله illa Allah. وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير يقول سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وأشهد أن نبينا محمدا عبده عبد الله ورسوله القائل إن لله تعالى عبادا اختصهم بهوائج الناس يفضأ الناس إليهم في هوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الرحمن هذه الآيات الكريمة التي ما زالت تتحدث عن صفات عن صفات عباد الرحمن جاءت هذه الصفات من خلال 12 خلقا هي من أسس الأخلاق الإسلامية ومن بينها الصفة الأولى خلق التواضع قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وهو خلق جبلي فيهم وذكر الأرض في سياق التعبير عن تواضعهم للتذكير بالأصل الإنساني الذي خلق من الأرض فمن تذكر أصله لا يمكن أن يتكبر على عباد الله وهو يعلم أنه مخلوق من هذه التربة المهكرة التي تداس بالأقدام قال سبحانه وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد كان من المناسب أن يذكر بالمتكبر على عباد الله المتمرد على أحكام الشرع بأصله وتربة التي خلق منها يقول عز من قائل حكاية عن الهوار قال لا قال له صاحبه وهو يهاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوسى معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه لما بعثه الى يمن فقال له تواضع يرفعك الله وقال في حديث اخر من تواضع لله رفعه الله ويقول عز من قائل ولا تمشي في الارض مرهم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ويحذر لقمان الحكيم ابنه قائلا ولا تسعر قدك للناس ولا تمشي في الارض مرها إن الله لا يحب كل مختال فقور واغضل في مشيك واغضل من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير عباد الله والصفه الثانية هي صفة الحلم يقول سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والحلم خلق يتخلق به الإنسان وهو أن تعفو أمن ظلمك وأن تدفع السيئة بالحسنة وهو من أشرف الصفات صفات المسلم أن يدعي حليما لأنه لا يتصل بهذه الصفة إلا إذا كان عاقلا ومصطبرا وعفوا ومتحملا وقاوما للغير من جمع له هذه الصفات فقد جمع شرائف الأخلاق وكرائم السجايا ويستحق أن يكون ضمن عباد الرحمن الذين إذا ضمن عباد الذين آه، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عباد الله فقد اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات وهذه الصفة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهو سلام المتاركة ليس سلام التهيئة والترهيب كما يقول الإمام الشافعي ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني ويقول الآخر أنا هر ومسلك كل هر مذهبي ما كنت بالغاوي ولا متعصبي لي أن أرد مساءة بمساءة لو أنني أرضى ببرك القلبي لقد جاء في التنزيل ويدعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله ومن ابتدى به إلى يوم القيامة عباد الله الله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة وذكر في غير ما آية لقد بين الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم يقول لا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم والله غفور حليم ويقول واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ويقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها الأذى يتبعها أذى والله غني حميد نعم وما أن الله سبحانه وتعالى قادر على على على على على إكابنا إلا أنه حليم فغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشيء فبدأ بنفسه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون